أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا رانر أشرين دا أكو أوتن أكو watan rabi'il awwal hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya zo daidai da biyu a watan sha biyu shekara ta 2018 Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake markazu ummul na Aisha radiyallahu ta'ala anha tudun maliki a cikin birnin Kano a muna karatun tauhidi a wannan rana ta lahadi bayan magarba zuwa isha'i daga littafin al'usulis talasa a baya mun yi darussa ɗaiɗai darussa goma sha tara kenan idan hikimar allah ta zarta a yau za mu yi darasi ne na ashirin daidai mun fara darasi na goma sha tara da sharhin ƙaunar mu'allif faɗin mawallafin littafin a ashek muhammad bin abdulwahabi ta gammada hullahu biyu wasu inda ya ce ƙala ibn kasir rahimahullahu ta'ala ibn kasir mai tafsiri ya ce alkhaliƙul hazihil ashiya mahalicin wa'innan abubuwa duniya da abin da yake ta huwal mustahiqqu lil ibadati shine wanda ya cancanci a bauta masa wa qawlihi bayan wannan adarasin mu na 19 muka ji fadin sa da yace wa anwa'ul ibada nau'o'in ibada allati amara Allahu biha wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a bauta masa da wannan nau'o'in ibadar sai ce misalin islam kamar ka ce musulunci wal imani da imani mata daraja ta biyu a musuluncin kenan ko a addini wal ihsan da ƙurewar malejin daraja a addini shine kai matsayin ihsani darajoji ne guda uku farko bayan darajar ka ta mutuntaka to a addini ka fara zama musulmi ne darajar ka ka taka matakin farko daga nan suka kai matsayin mumini mai imani matakin musulunci daban matakin imani daban tun mai imani musulmi ne amma ba duk musulmi ba ne momini wannan yasa lokacin annabin rama sallallahu wasu mazauna kauyaki da suka zo suka musulunta suna koma gida su ce mun yi imani da ke lokacin wahayi na sauka ana iya taka maka birki da gyara sai Allah ya saukar a suratul hujurat qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna mazauna ƙauyaki sun tafi suna ce na mun yi imani ka ce da sulan lan tu'minu ba ku yi imani ba sai dai ku ce mun musulunta amma in yi batu na imani ne ya da al-imanu fi qulubikum wanda sai nuna maka daraja daraja ce farko musulunci mataki na biyu imani daga ran sai ka kura malejin matakin a addini shine ka kai matsayin insani kamar da annabi ya yi ta'arifinsa da an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka <coughs> shine kai matsayin ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa in kai baka ganinsa shi yana ganinka wannan shine sharhin muallif da muka yi a darasinmu na tara na wa'annan wato jumloli din kenan yau inda zamu tashi zamu tashi kan qaulul muallif ne da ya ce to wa minhu yana daga cikin nau'o'in ibada sai ce addu'a akwai addu'a wal khawf akwai jin tsoro warraja akwai kwaɗayin fatan samun rahama wattawakkul akwai dogaro warragaba akwai kwaɗayin samun wani abu warrahaba akwai tsoro wal khushu' akwai khushu'i wal khashiya akwai kashiya wal inaba akwai komawa wal isti'ana akwai neman taimako wal isti'aza akwai neman tsari wal istigasa akwai neman imajensi, agaji amma na gaggawa wazzab akwai yanka wan nazar akwai bakance wa gairu zalika da wasu waɗannan min anwa'il ibada daga nau'o'in wato ibadu ai kullu kullu anwa'un anwa'ul ibadati dukkanin nau'o'in wato ibada mimma zakara daga cikin abin da shi wato muallif din nan ya ambata wa gairuhu lillahi dukkaninsu na Allah ne wahadahu la sharika la shi kadai yake a cikin wannan nau'o'in ibada ba a sa masa abokin tarayya ya yahillu sarquha baya halatta a sarrafa ɗaya daga cikin nau'o'in waɗannan ibadu da aka bada misali da ma wanda ba su shigo cikin misalin ba to baya halatta sarfuha juyar da ita sarrafa ta ligairillahi ga wani Allah ta'ala wannan shine daga mu'allif ɗin to wai na abubuwan da ya zano don a rikicin nau'o'in ibadu su ne za mu ɗauki wa Allah a yau nau'i ɗaya ko nau'i biyu sai a sharihu mai sharhi kenan ibn uthaymin rahimahullah ya ce ai kullu anwa'il ibadati abinda yake nufi dukkan nau'o'in ibada min mazaka daga cikin abin da ya ambata wa gairahu da ma abin da bai ambata ba lillahi wahada in dai nau'i ne na ibada to ba a sarrafawa ba a yin ibada ga wani Allah sai ga Allah ko iyaye da bahaushe yake cewa baya bauta wa iyayensa kuskure yake a'a baya biyayya ga iyayensa ko baya kyautatawa mahaifansa dama shi abinda addini ya ce wa bil walidaini ihsana a kyautata musu amma ba ta abuda ba ba bauta ba a'a bauta ba a yi wani nau'i na ibada ga kowa sai ga Allah shi kadai walaka wahdahu la sharika lahu baya halatta a sarrafa ga wani saboda kai ce wahdahu la sharika lahu fala yahillu sarfa li ghairi ta'ala al-mu'allib yace wa dalilu dalili akan wannan cewa duk waɗannan nau'o'in ibadu da ya ambata a asalin matanin littafin sai ce dalilinsu kauluhu ta'ala faɗinsa maɗaukakin sarki wa annal masajid lillahi masajid malamai suna cewa ɗayan biyu ko wannan gine-ginen masallatai da ake yi to lillahi na Allah masajid ko kuma gabban da ake sunkuyawa a yi sujada da su su ne gabbai guda bakwai goshi da hanci ɗaya tafukan hannaye guda biyu in kaɗa ya zama uku guyoyi guda biyu in kaɗa biyar kenan ‘yan yatsun kafafu guda biyu da ake kafa su a ƙasa wajen sujada in kaɗa ya zama bakwai wa'innan su ne gaban sujada guda bakwai to wa'annan masajida ko da ka ce wa'annan gaban sujada ko kuma masajid masallatai da ake gigginawa to lillahi na Allah ne wala tad'u ma'allahi ahada kada ku je ku kira wani Allah a cikinsu kada ku bauta wa Allah tare da waninsa da wannan gaban da shi kadai ake yin sujada a gare shi kada baka wata abin nan ka'ida cewa kullum da safe akwai wanda ake ba su ka'ida ta tsafi ko ta canfi sai a ce ai shi kullum da safe sai a ga ya fita daji ko lokacin da rana za ta fito ko lokacin da rana za ta fada ya je mata sujada, wannan shirka ne kafirci ne wannan aya tana cikin suratul jinni aya ta 18 faman sarrafa min ha shay'an duk wanda ya sarrafa wani abu daga cikin wa'annan abubuwa ko wa'annan magabbai ligairin lahi ga wani Allah fa huwa mushrikun kafir to wannan mushriki ne kuma kafiri ne wa dalil dalili akan haka yace qauluhu ta'ala fadin sa madaukakin sarki da yace wa man yada umma Allahi ilahan akhar duk wanda tare da Allah shine abin bauta amma shi kuma je ya kira wani Allah na daban shine ilahan akhara kuma la burhana lahu bihi babu wani dalili bihi akan da shi na yin wannan to fa inna ma kawai abin sani kakka dada kakka ga duk wanda yayi wannan hisabu ko inda rabbi ya jira haɗuwa da ubangijinsa hisabinsa sa na gon ubangijinsa sai ce innahu shi kuma yadda al'amarin ubangiji yake la kafin kafirun baya rabautar da kafirai kaga kenan karshen ayar yana fassara maka cewa kiran wani Allah kafirci ne shirka ne duk wanda ya wannan ya jira haduwarsa da Allah innahu kuma in yadu da Allah yadda al'amarin Allah yake la yakun al kafirun baya rabautar da waɗanda suke kafirai suratul mu'minun aya ta 117 sai mai sharhi yace zakar al muallif rahimahullahu ta'ala wannan mawallafin littafi a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab tagammadahu Allah biyu wasu rahmatihi ya ambaci jimlatan wato a jimlace ko wata jimla min alwa'il ibadat wadda ta ƙunshi nau'o'in ibadu wadda kara sannan ya ambata anna man sarrafa min ha alligairin layi duk wanda ya sarrafa min ha daga nau'o'in ibadu dinnan wani nau'i layi ga wani Allah fa huwa mushrikun kafirun mai littafin ya ce mushriki ne kafiri ne bayan ya faɗi wannan wasta dallabi ƙaulihi ta'ala sai ya kafa hujja dalili da faɗinsa Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukacin sarki da ya ce wasa wa annal masajida lillahi tabbas haƙiƙa wuraren yin sujjada gabban sujjada masallatai na Allah ne falata da umma Allahi ahada kada ku kira wani Allah tare da Allah wa bi kaulihi ya sake kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki wa man yad'u ma Allahi ilahan akhara duk wanda ya haɗa wani Allah da Allah la burhana Lahubihi bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun al-aya wa wa wajhul dilala mai sharhi ce to fuskar dalili da ya kafa min al-ayati daga cikin wa'innan wato ayoyi da ya kawo ko ayatan ayoyi guda biyu al'ula min al'ayatul ula kenan daga aya ta farko annallaha ta'ala akhbara Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari annal masajida wa hiya mawadi'us sujud wanda sune wuraren sujjada au a'dha'us sujudi ko kuma gaban da ake yin sujjada lillahi na Allah ne warattaba ala zalika sai ya biyo baya akan wannan bi qaulahu qaulahu kuma fadin sa da yace fala da umma allahi ahada to kada ku kada wurin Allah ku hada shi da Allah ay la ta'budu ma'ahu ghayrahu ai kada ku bauta wa wani tare da shi waninsa fa tasjudu lahu sai da za ku je ku yi sujada ga wani Allah ba Allah ba wajhu dilala fuskar dalilin min al-ayati daga aya ta biyu bi annallaha subhanahu wata'ala bayyana cewa Allah maɗaukacin sarki ya bayyana annaman yada umma Allah ilahan akara duk wanda ya je ya kira wani Allah ya hada shi da wani Allah na daban ya kira wani Allah ya hada shi da Allah to fa innahu kafirun li'annahu qala saboda Allah ya ce innahu la yuflihul kafirun baya rabautar da kafirai wa fi qawlihi la burhana lahu bihi amma a faɗinsa a ayar da ya ce wanda ya kira wani ba shi da dalili sifatan khashifatan mu bayyanatan lil'amri wa laisar sifatan mufidatan wana siffa ce da take nuna maka take bayyana maka wato al'amarin wanda ya je kira wani Allah amma wa laisar siffa ƙayyada, ba siffa ba ce ƙayyada, ta farju mafiha min al wa da a ce to ai ana buƙatar dalili a'a li'annahu la yumkinu an yakuna burhanun ala anna ma Allah ilahan akhar ai bayan da za a yi a samu wani dalili na hada Allah madaukakin sarki da wani babu wannan babu dalilin wannan kawai duk wanda ya hada Allah ba shi da dalili da kai ko da sarrai ko da jahilci sai al-muallif shi dai mawallafin littafin kuma ka koma matani yace dalilin du'a farkon abin da ya fara ambata ya buga misali da shi daga cikin nau'o'in ibadu ya fara ne da addu'a yace to dalilin addu'a wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi addu'a mukhul ibada hadisin ya ce addu'a ita ce bargon ibada wa dalilu qawluhu ta'ala da kuma dalilin faɗin Allah Maɗaukacin sarki wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roƙe ni zan amsa mu shiga ga inda subhanahu wata'ala ya saba da halittinsa ko ya saba da bayansa yan adam shi ɗan adam ba zai ce ka roƙe ni ba idan wani abu ya taso ce me yasa baka tambaye ni ba ko ba ka sanar da ni ba amma kawai haka ne ce ka shiga da roƙona a ba zai gaya maka haka ba a hasali ma an kafiya roƙonsa zai zama kan kun ka samu matsala da shi amma shi Allah Allahu ya gubabu in tarakta su'alahu wa baniya adamu hina yas'alu ya gubabu wai Allahu ya gubabu ya kalla. Allah yana fushi in tarakta su'alahu in ka bar roƙonsa amma wa baniya adam ƴaƴan adam kuma yana hina yas'alu ya gubabu lokacin da ake roƙonsa lokacin suke fushi in ka fiye roƙo to in ka zo baya da ko kuma in ya ganka ya ce ga yanzu zai da mutane sarkin roƙon nan amma shi ku Allah ta yi ku roƙe ni zan amsa muku innal ladzina yastakbiruna an ibadati sai ce kuma duk da suka yi girman kai suka bar ibadati bautata to wannan magana biyu ce ko ɗaya ce can an ce wani ku kira ni zan amsa muku kuma aka ce lalle wanda suke girman kan barin ibadata to wannan wata sabon labari ne akan ibada ko ko dai ana can gidan jiya to ma ji a wajen masu sharhi sai da kuluna, jahannama dakhirina to su wanda suke girman kan wajen ibada to za su shiga jahannama sagirina suna kaskantar tukiyar suratu gafiri al'aya 16 aya ta 60 sai mai shi ne ibn ya yace haza shiru min al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi adillati anwa'il ibada wato wannan farawa ce dan ne daga wajen mu'allafin mawallafin littafin na Allah ya masa rahama zai fara na dalilai da suke nuna na'o'in ibada allati zakaraha wanda shi ya ambace su tun da kan addu'a har zuwa ƙarshen abin da ya bada misalai fi qaulihi a inda yace wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha nau'o'in ibada wanda Allah ya umarni da a yi ko a sarrafa zuwa gare shi mithlu al-islam kwatankwacin wato musulunci wal da imani wal da ihsani sai ce wa minhu daga sun kuma nau'o'in ibada din da ya addu'a akwai addu'a ce ilah har zuwa ƙarshen abin da ya ambata wajen buga misalansa a wato baya Fa fabada arahimahullahu bi zikiri adillati ala du'a sai Allah ya masa rahama Muhammad ibn Abdul ya fara da ambatan dalilai akan addu'a wasa ya ati insha Allahu tafsilu adillatil islam wal iman wal ihsan insha Allah kuma nan gaba za mu maka tafsili filla filla na dalilan musulunci da dalilan imani da dalilan ihsani duk da jami'a mu a darasi na tara mun bi shi a wasu sharhin mun bo nan abubuwan guda uku a darasin mu na 19 nake so in ce wanda ya gabata wa astadillu amma shi mai ibn ya ta kuma in kafa maka wa wastadallal muallif sai ne wannan mawallafin littafin ya kafa hujja rahimahullahu bima rawa anin nabi sallallahu alaihi wasallama ko bima yarwi da abinda aka rubuta daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala annabi ya ce addu'a mukhul ibada addu'a ita ce farkon ibada wasa dalla kazalika kuma dai ya sake kafa hujja fi qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku innal ladzina yastakbiruna an ibadati wanda suke girman kai ga barin wato roƙona ibada anan shine wato addu'a din Don a tuna maka addu'a ibada ce maimakon ya ce oni astajib jubilakum sai kuma ce ya saka biruna bai ce an du'a'i ba sai ce an ibadati don ka fahimci addu'a ibada ce to kuma yin ibada ce duk nau'in ibada ba a yi ga wani kenan daga da ka ga hannu kake roƙon gunki yanzu ka ɗauki nau'in ibada ka yi ga gunki ka zama mashirki daga da aka yi gaban aljani ake roƙon aljani ka daga hannu kana wani abin ko a baka wani abu kake faɗa yanzu ka ɗauki nau'in ibada na addu'a roƙo kana roƙon wani wanda ba Allah ba aljani ko wani dutse ko ma me dai shi saboda ka sai da kuluna jahannama firina wanda suka yi girman kan roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu fadallatul ayatul karima sai wannan aya mai girma ta yi nuni ala anna du'a'a a bisa cewa addu'a minar ibadati tana daga cikin ibada walaula zalika ba don haka ba ma saha an yi da ba zai kyautatu ba a ce innan lazina ya na. waɗanda suka yi girman kai an ibadati sai da kuluna jahannama da kirina faman da a gairar duk wanda ya kira gairar lahi azza wa jalla wani Allah mai girma da ɗaukaka bishai da wani abu na ya masa kuma la ya kaduru alaihi shi wanda aka kira ɗin ba shi da ikon yin wannan illallah irin abin da in ban da Allah ba mai shi wani aljani yana ba da arziki a gaba mai azurtawa sai Allah wannan shi ne tauhidinka to amma kuma sai ka ce ga aljani can ka je wajensa a ga ɗan duba can go ƙasa a duba maka a ga kaza can ga kaza can to haka a nan wani abu ne wanda in ban da Allah ba mai di inda idan ka ya makance di inda son zuciyarka ya kai an kai wannan to ka ɓaro wa kanka aiki domin ka tafi shirka kuma ka ɗau haƙƙin Allah ka ba ma wani Allah shi sa a baya muka sha faɗa a shirku huwa gairar ghairallahi billahi fima huwa haƙƙun lillahi shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah duk abin da Allah yake da haƙƙinsa yanzu kamar wannan neman arziki shine mai azurtawa duk wanda ka nemi azurta ka ba Allah ba ba kuma kana nufin musabbabi ba ka kama in Allah ya taimake ka ta hanyarsa ka samu kaga wannan musabbabi daban amma nema a wurin mutum shi kake so ya maka ba Allah ba daban mu gane wannan al'akazu bil asbabi ma wajibun min al wajibat akazu bil asbabi misali ka nemi jari ka shiga kasuwa wannan ai musabbabi ne in Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara maka sai ka samu kuɗi aka ce aka ce ya samu kuɗi amma sai mutane su me yake yi sai a ce ai sana'ar abu kaza yake nan hanyar da hanya ce da in kama Allah ya ƙaddara maka sai ka samu to amma kai ka ce kawai kai wani ne zai maka ba Allah ba to wannan kuma akwai matsala saboda ka duk wanda ya kira wani Allah cikin abin da bai da iko illallah fa huwa mushrikun kafir sawa'un kana kanal mada'u wanda mada'u wanda wato za a kira hayyan au rayayye ne wannan wanda za a kira din au ko kuma matacce ne in dai aka kira shi kawai an yi shirka an bar Allah wa man da'a hayyan duk wanda ya kira wani rayayye bima ya ƙadiru alaihi da abinda rayayyen yake da iko a kansa mislu an ya kula ya fulanan fi'imni ya wane ba na abinci ci yadda ne ya fulanan askini wani sha yadda ne. wala a afihi wannan babu laifi gani kai yana da abin da zai baka sai kare nemi ya baka wala da ka san ba shi da shi ma ba za ka nema ba don fakilu shai'i la o'bi. oɗihi to kaga wannan wata dama ce da Allah ya ba shi Allah bai ba wani ba wanda ba shi da shi ma ba za ka tambaye shi ba wa man da'a mayitan amma wanda ya kira gawa matacce aw ghaiban ko wanda ba matacce ne amma kuma baya nan ba matacce ne, amma kuma baya gurin sai kuma ya kira shi shi ne aw iban. bi misli haza da irin wannan baya nan sai ce niwa ne niwa ne fa hu mushirikun nan kuma shirka ce li'annal mai yi ta'awul ga'iba domin wanda yake matacce ne ko wanda baya nan layin yumkinu an koma bi misali haza ai ba zai iyo ba ya iya wannan wanda baya nan ka ce yi mun kaza ciyar da ni ko shayar da ni kuma baya nan abinda ba zai yi ba ne fadu'a'uhu iyahu. to wani ya kira wannan irin wannan kira zuwa ga wannan ya dillu ala annahu ya ataqi to wannan yana nuni bisa cewa shi mai kiran yana kudircewa kenan a zuciyarsa anna lahu tasarrufan fil kauni wannan wanda ya kira yana tasarrufi a duniya ta yadda ko baya guri ba za a iya kiransa subhanallah fayakun fayakuna zalika mushrika to da koyin wannan sai mutum ya zama mushriki misali yana mota wani abu ya faru ko taya ta fashe maimakon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce dan umar khairi shehu da bello tijjani in yasi ko to kaga in yasi a cikin motarsa yake ko tijjani a cikin motarsa yake dan umar khairi yana motarsa ko jesus misali kaga duk wa'annan matattu ne wanda ma ba ma ba sa nan suna da rayuwa ba a waki ne kana duniya kai mai rai ka kira su taimake ka kai da suna ta sarfi kina a cikin duniya wannan kuma a daidai wannan gabar haƙƙi ne kawai na Allah shi kadai wa bashir sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau masu hakuri bushara sune wanda idan musiba ta same su sai sai inna lillahi mu na Allah ne kuma ilaihi zuwa ga Allah zamu zamu koma su yi istirja'i su koma wa Allah su kira shi ka musu dauki a ba irin wannan ka kira wani Allah a wannan kawaye gari mushrikan mushriki Allah ya kiyaye wa'alam mai sharhi ya ce ka sani na du'a a nau'ani du'a kala bici iri bici du'a'u mas'alatun akwai addu'a ta mas'ala wa du'a'u ibadatun akwai addu'a ta ibada kuma dukkaninsu ibada ne addu'a ta mas'ala addu'a ta ibada shine bambancin su kuma dukkaninsu ibada ne addu'ar mas'ala misali na zai cewa ya alimu ya alimu ya alimu Allahumma allimni da ya tawassali da sunan Allah al'al'imu sai da ce allimni ilmantar da ni ba shi da lafiya ce ya afu ya afu Allahumma afini ya tawassali da sunan Allah ya ce Allah ka bani lafiya ya tafi kasuwa ce ya razzaku ya Allahuma Allahumma arzuqni ya mai azurta Allah ka azurta ni wannan addu'a ce amma ta matsala da matsala yake gaya wa Allah bukata yake kaiwa ita irin wannan da ake neman wani abu ko kariyar wani abu ko yaya wani abu duk irin wa'ina ana kiransu du'a'u mas'alatu addu'o'i ne na mas'ala amma ne addu'ar ibada in ka zauna kana ja subbuhu quddusu rabbul mala'ikati war anan me ka roƙa ba ka roƙi komai ba to wannan kuma addu'a ce kawai tsantsar ibada ba wani abu naka da kafa da kake nema sai dai ladan Allah madaukakin sarki wani shine bambancin du'a'u ibada da du'a'u mas'ala fa du'a'u mas'alatun huwa du'a'u talab addu'ar mas'ala shine addu'a na nema inda ce shine wato na koma larabci su addu'a wajen su namiji ne mu ne muke cewa mace ce addu'a a Hausa so daka du'a'u mas'alatun huwa du'a'u talab shine ko ita ce addu'a ta neman wani abu ai dalabul hajati neman wasu bukatu wa huwa ibadatun iza kana min al-abdi li rabbih to ibada ce in bawa ya zama zuwa ga ubangijinsa a wajen ubangiji ya kai bukatun nasa li'annahu yatadammanu al-iftiqara ila Allah domin ta kunshi nuna bukatuwa cewa kai baka da komai yanzu bukatuwarka ila Allah zuwa ga Allah ta'ala ne wal ju'a kuma ta kunshi komawa ilaihi zuwa ga Allah wa itiqada ta kunshi itikadin annahu qadirun karimun wasi'ul fadli war rahama cewa shi qadirun wato mai iko ne mai karamci ne yana da yalwar falala da rahama sai ka koma wajensa ya baka wai juzu izan sadarun sadara idza sadara min al ibadi li mislihi min al makhluqina iza kanal al-mad'u ya aqilu addu'a wa yaqdiru 'ala al-ijabati kama sabaka fi qawli al-qa'il ya fulanun at'imuni ya halatta iza sadara min al-abdi li in bawa ya roka a wajen bawa dan uwansa shine min al-abdi li mislihi min al makhluqin cikin halittu iza kanal in ya zama bawan da ya kira dan uwansa ya aqilu yana jinsa yana jinsa shine ya aqilu ba kaman wancan da baya nan ba ko ya mutu gashi gashi a kusansa ko waya ya masa yake ba shi labari ya aƙilu. ba wayar yan shi'a ba kasan bana sun yi waya da na kabari wai ya ta ce to me ce musu ne wannan kin kawo idea <laughs> dole ka to ba irin wannan ba idan kana ya aƙilu? in ya zama yana wato jinsu yana jin wanda ya kira shi wa ya ƙadiru alal ijaba kuma abin da yake cewa ya masa yana da iko shine malam yace kama sabaqa fi qaulil qa'il kamar yadda ya gabata misali da muka baka na mai fada yace ya fulanu a ɗaya muni wanda ba na abinci kuma ya san ya fi karfin abinci wannan ai wata dama ce Allah ya bashi yawwa wa amma <clears throat> du'aul ibada amma addu'a ta ibada fa'an ya ta'abbada bihi lil ya yi wato ibada da wannan addu'ar ga wanda yake kira shi ba ta matsala ba ce ba wani abu yake nema ba kamar wanda ya zana yake cewa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah subhun qudusur rabbil malaikati wa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa na nafsihi wa ta arshi wa midada kalimati kaga duk anan ai ba wani abu da yake nema to yana bautawa yana ibada ne da wannan ga wanda yake wato kira ɗalaban lissawabihi ka gani don neman ladansa wa haufan min iqabihi ko don tsoron aƙobarsa wa haza la ya siho holigairin layi to wannan addu'a ta ibada wannan ba ta halatta ga wani Allah Wa ha ko wa wasarfahu juya irin wannan addu'a a yi ta ligairin lahi ga wani Allah shirkun akbar shirka ce wato babbar shirka mukurijin minal milla irin shirkar da take fitar da wanda ya yi ta daga addini <clears throat> wa alaihi wa wa'idu <clears throat> da irin wannan shirka ne ma ake samun wa'idi alkawari na azaba da Allah ya yi Ta fi ƙaulihi ta'ala a faɗin Allah maɗaukakin sarki a inda ya ce innal lazina yastakbiruna an ibadati lalle tabbas haƙiƙa waɗanda suke girman kai ga bauta mini ma'ana na ɗin wannan na addu'a sai da kolo na jahannama dakirina za su shiga cikin jahannama suna wato kaskantattu suratu gafiri aya ta 60 daga nan za mu bar littafin ku mu ziyarci wani sharhin da ba ku ba wa ya ƙoli sheikh salih bin abdulaziz ali sheikh salih bin abdulaziz ali sheikh yana da sharhi na wannan littafin kamar yadda ibn hussein ya yi shi ma yi wa wato a salasatul usul sharhi sai shi a littafin sa sai yake cewa lamma ta ƙarrara. lokacin da ya tabbata <clears throat> annar rabba huwal ma'abudu, tabbas hakika Allah shi ne abin bauta mun ji kuma a baya cewa ibadatu suna ne da tsoron abin da Allah yake so to kana minal munasa ya zama daga sun abin da yake da dacewa an nazkura anwa al ibada a ambaci nau'o'in ibada allati ya abudullah jalla wa ala biha wanda yi Ubadullahu, ake bautawa Allah mai girma da daukaka da wannan nau'o'in ibada wallati Jubbu ifradullah jalla wa ala biha irin nau'o'in ibadar da suka wajaba a kaɗaita Allah mai girma da ɗaukaka da wannan nau'o'in ibada wal ibadatu urrifat bi iddati ta'arifat yace amma ita ibada an mata ta'arifi da ta'arifai masu yawa an mata definition masu yawa shine bi iddati ta'arifat yace fa minha daga cikin ta'arif ma'anoni na ibada da malamai suka kokarin bayyana me ma'anar ibada annaha urrifat an mata ta'arifi bi annal ibadatu da cewa ibada hiya kullu ma umira bihi shine duk abin da aka yi umarni da shi min gairi ittiba'il aqali ba tare da hankali ne ya kawo hakan ba wala iftiradin urfi ba kuma cewa wani abu ne na al'ada ba ya zo da shi wa haza huwa ta'riful usuliyyin fi kutubi to malaman usul su wannan shine ma'anar ibada a wurin su duk abin da aka yi umarni da shi ba wai hankalinka ba ne ya baka ba kuma al'adarka ba ce ta saka suka ce shi shi ne ibada abin da aka yi umarni da shi ba hankalinka ba ne ya baka ka yi ba al'adarka ba ce ta saka ka yi wannan shi ake cewa ibada amma a wajen suwa a wajen al'usuliyi na malaman usulu fi kutubihim a haka alif sheik ya ce a cikin wannan sharhi nasa na wato a salatatu usul wa ma'ana zalika ma'anar wannan sharhi na malaman usuluyin anna shay'a allazi umira bihi abinda aka yi umarni da shi min gairi an ya qatadil aqalu ba tare da hankali bane ya kunshi hakan ya baka hakan almujarradul al'amru bihi wa min gairi an da bihi al'urfu ba kuma a urfi bane na al'ada ya zo da shi kai ma kake yi haza yusamma ibadatu to wannan shi ake cewa wato ibada sai ya ce zalika shekul islamu ibn taimiyya yana fassara mana wannan ma'anar ibada shekul islamu ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake talil ibadatu fi awwalin risalatihi al-ubudiyya yi wannan fassara ma'anar ibada shi shekul islam a farkon littafinsa al'ubudiyya ubudiyya haisu kala a inda shekul islam yake cewa innal ibadata hakika ita ibada ismun wani suna ne jami'un wanda ya tattaro likulli ma yuhibbuhu Allah wa ya yardahu duk abin da Allah yake so ya yarda da shi an ibada wannan kawai kalmar ta kunshi duk abin da Allah yake so ya yarda da shi wannan abin da Allah yake so ya yarda da shi shekul islam ya ce minar a aqwali da daga maganganu in dai Allah yana son maganar ya yarda da ita azkar ne karatun alqur'ani ne kalmatu tayyiba ne wal a'mal ko kuma ayyuka ne action ne da gabbai sallah ce ziyara ce raka gawa ne irin wa'annan dai az-zahira wanda ake yin su a fili ne in dai Allah yana son maganar ko aiki a fili ake wal batina ko kuma a boye ake wannan dai shine ibada ka durƙusa ka samun suna ibada al-shaykh yace wa hadha ta'arifu to wannan ta'arifi na a sheikh ibn taimiyya munasa shi ne ya fi dacewa ko ya dace li'annahu aisaru fil fahmi awwalan yace abinda yasa nace ya fi dacewa da farko dai ya fi saukin fahimta wasani dalilin nabi na ya fi dacewa annahu qaribun al-ma'khuz min an-nususi zai fi kusa da sama masa dalilai shine qaribul ma'khuz min an-nusus Faƙara sai ce innal ibadata ismun jami'u yajma'u ashiya khasira wannan ya ƙunshi abubuwa masu yawa jami'un li ayi shay'in kulli ma wa yarda ga duk abin da Allah maɗaukacin sarki yake so ya yarda da shi kaifa nasulu ila anna hazal amal awul kawul yuhibbuhu Allah wa yardahu to yanzu in mun ji ibada shine duk abin da Allah yake so ya dada shi magana ko aiki to ta yaya mu san wannan aikin Allah yana son sa ko wannan maganar Allah yana son ta yaya da ita sai ce anwa'uha qala yace min al-aqwali wal a'mali fa hunaka qawlun wa amalun akwai abin da yake kaulin magana ne wa amalin akwai abin da yake aiki ne fa izan al'ibadatu tanqasimu ila qaulil kenan wato ita ibada kenan tarar tarabu zuwa ibadatul qauliyya ibada amma take da baki ake yi hadda harshe ake yin ta wa ibadatul amaliyya kuma ta kunshi ibadu sai kashi na biyu wanda su kuma a aikace ake action ne da gabbai ake yi laisa samma qismus salis yace babu wani sauran kashe na uku kuma kawai ibada ko ta zama qauliyya ko ta zama amaliyya imma an takuna qauliyatun wa imma an takuna amaliyatun qala az-zahira sai kuma yace kuma az-zahira abinda ake a fili ne wal batina ko a boye to qad yakunu al-qawlu zahiran tana iya yiwa magana ta zama a zahiri wa qad yakunu ya kunu baɗina magana tana iya zuwa zama a baɗini kun gane wannan kun yadda kuwa kana iya farta wani abu da harshe wani abu kuma a zuci za ka magana kala biyu ko kai magana da harshe ko kai magana a zuciyarka waƙar ya kunu al'amalu zahiran to shi ma aikin tana iya yiwa aiki ne za ka fito kaifi a zahiri wa ƙarya kunu ba shi ma yana iya wa aiki ne za ka yi abuwa wannan kuwa zai gane fata hasulu kenan sai ka samu natijar anna anwa al'ibadat su nau'o'in ibadu ɗinnan hiyar hiyal su ne wato Akawal maganganu wal A'amal ko ayyuka allati yuhibbu Allahu wa yarda amma fa irin wanda Allah yake so ya yarda da su a maganganu akwai wanda Allah baya su akwai wanda Allah bai yarda da su ba a ayyuka akwai ayyukan da Allah baya su akwai ayyukan da Allah madaukakin sarki bai yarda da su ba isa ibn taymiya yana gaya maka cewa min al aqwal wal af'ali al zahira sai ce amma wanda Allah yake so yarda da su yau shi harshe da Allah madaukakin sarki ya baka ni'ima ce wadda ita ya bambanta ka da dabba dabbobi ba sa magana kai ya bambanta ka da su bil aqli wal lisani ya baka hankali ya kuma baka me ya baka harshe na furci ka faɗi buƙatar ka ka faɗi abin da kake so ka faɗi abin da wato baka so shi sa mu'adhu bin jabal lokacin da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa hanyar da in yabi za ta kai shi aljanna da kuma hanyar da za ta raba shi da wuta annabi ya ce kai kai kai mu'azu da qad sa'alta an azimi haƙiƙa ka tambayi abin da yake mai girma ne amma sai annabin da kansa ya ce wa innahu laysirun ala man yasarahu Allah ta'ala alai amma kuma mai sauƙi ne a wajen wanda Allah maɗaukakin sarki ya sauwaƙe masa Allah ka sauwaƙe mana wannan hanya eh. shi ne Allah maɗaukakin sarki a suratun laili da ya ce wa laili iza ya gasha ya rantse da dare lokacin da duhunsa ya cika ya rufe gari da ya rufe duniyar wannan hari iza ta jalla, sai kuma ya rantse da akasin duhun dare shine kuma gari lokacin da rana haske komai ya bayyana ta jalla kenan rantsuwa ta ku sai cewa ma khalaqa zakara wal'unsa unsa sai rantsuwa da halittar namiji da mace wasu ce hawa'u da annabi adam jawabin rantsuwa sai ce inna sa'ayakum la shatta ayyukan ku ya sha daban-ban amma sai ya raba gida biyu fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiru lil yusra wanda a'ata ya sauke wajibin da yake kansa ma'ana damar da Allah ya bashi ya amfani da ita kuma cikin amfanin wattaqa ya ji tsoron Allah wa saddaka bil husna ya gaskata kyakkyawa ko dai lada ko kuma aljanna sai Allah ce fasanu yassiru lil yusra to wannan shine Allah ya ce zamu sauwake masa zuwa ga hanya mai sauki ma'ana hanya aljanna ba za ta yi masa wahala ba amma wa amma man bakhila wastagna wanda ya yi rowa ma'ana ya kasa sauke wajibin da Allah ya dora masa da damar da ya bashi <clears throat> kazzaba bil husna shi wani lada dai ya karyata baya gabansa sai Allah ce fasanu yassiruhu lil usra shi kuma da hanyar shiga uku ce zaka ga bata masa wahala to shine da ana mu'azu bin jabal yace annabi ya nuna masa hanyar tafiya aljanna ya nuna masa hanyar da zai kauce wa wuta kafin ya bashi ansa ce kai mu'azu laqad sa'alta an azim ka tambaye abin da yake mai girma ne kafa kumanta mu'azin nan shine wanda annabi ya ce ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai a'lamun nas bil halali wal haram shine mu'azu bin jabal Shi ne wanda annabi ya ce ya yau malkiyamati a mamal ulama watin ranar tashin alkiyama zai zo ba a gaban jahilai ba ma a gaban malamai ma da zaraji a tsakaninsu da malamai suka ce ratuwa ne mutum mai kaifin gani ya tsaya daga inda ya tsaya a filin da yake ba komai ba abin da ya kare shi to daga inda yake tsaye zuwa ƙarshen abin da yake hangowa ne tazarar mu'azu da malamai ba kwa mai kowane irin dishi-dishin gani ba mai kaifin gani ya fi kowa kaifin gani a cikin mutane mata ne in baka sani ba to matan ma kuma a dauko mai kaifin gani kasan ita ce tun kafin tago distan da yawa tsakaninku ta gaba karance ku da abin ɗinku amma ta zata dauke kai kuma sai ka dauka kai ba san mai kuke ba in ku leta ita kuma ta ce kuna sa ta tuntube amma za ta iya zuwa gaba ta labarinku ta labarin ku ta da duk abin da kuke saboda kaifin gani da allah ya musu rattuwa ne ajiye mutum da yake da kaifin gani daga inda yake tsaye zuwa ƙarshen abin da yake hango wato ne misali kwatankwacin tazarar mu'azu jabal da sauran malamai a fizar kiyama wasu kuma suka ce a kamar ka ajiye gwanin harbi da kwari da baka daga inda yake tsaye ja kwari da bakansa ya saki zuwa inda ya faɗi shi tsakar tazarar mu'azu da sauran malamai a fizar kiyama tamami wannan matsayin kuma fa an ce ya fi kowa sanin halal da haram wanda ya fi kowa sanin halal da haram ai ya fi kowa sanin hanyar aljanna ya fi kowa sanin hanyar wuta to amma da da ya sanin a ina ya sani dama inda ya sanin ai ya dawo ya ce a nuna masa hanyar za ta raba shi da wuta ta kai shi aljanna annabi ya ce to ka tambayi abin da yake mai girma sai dai mai sauki ne ga wanda Allah ya sauwake masa to kaji kuma irin wanda Allah zai sauwake Qur'ani ya ba da labari man a'ata ne wattaqa wa saddaqa bil husna sai ce fasanu yasiru lil yusra sai annabi ya ce masa wa innahu sirri alaman yasarahu Allah ta'ala da sai ce ta abdullah wala tushrik bihi shay'a ka bauta ma Allah ka sanya masa abokin tarayya ka tsaye da sallah ka bada zakka kai ai azumi ka je aikin hajji yanzu ya zano masar kuna musulunci biyar sai ce ala adulluka ala abwabul khairi ba zan nuna ma kofofin alkhairi ba mu'adh ya ce bala abin da kani nake ma ya aljanna sai annabi ya ce as-sawmu jannatu to azumi garkuwa ne was sadaqatu tudfiqul khati'a kama yudfiqul ma'un nara sadaka tana shafe kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta sannan wa salatun fi jawfil layli da sallar mutum a cikin duhun dare can an ga masa abu biyar rukunan musulunci yanzu an kara masa da biyu ba takwas kenan ba sai annabi sallallahu alaihi ya ce ba zan gaya maka ba ra'asul islam wa amudihi wa zurwati ra'asul amri wa amudihi wa zurwati kan lamari da tozan bayansa da ginshikinsa ma ya ce bala ya rasu ce tura asul amra da islam kan lamari samun bakin zaren a rayuwa bayan kasancewar ka mutum zama musulmi ka kama bakin zaren shine ra'asul al-islam wa amudihi in ka shigo musulunci ginshikin sa shine as-salatu tsaye da sallah as-salatu ya ce a hadisi man ha faqad a kama dini wa man ha taraka wanda ya tsaida ta ya tsaida addini wanda ya bar ta yi bankwana da addini zurwatu sunamihi tozan bayan kusa kuwa sai ce aljihadu kokarin musulmin na daga addini to bayan ya zano musu wannan abubuwa guda uku in ka hada da wa'incan takwas sun zama sha ɗaya sai annabi ce ala adullika ala mulaki zalika kulli ko kulliha ba zan ga nuna maka ba kuma abin da za duka mallake wannan sha ɗayan wazi bin jabal ya ce bala ya rasulullah sai annabi sai ya kama harshen sa, nasa harshen kansa shi annabi sai nuna mu'azu ya ce kuffa alaika haza to kake yayi wannan in kana so duka mallaki wancan ka kiyaye harshe mu'az yayi mamaki wanda aka ce ya bukwa sanin halal da haram fice ya rasulullah inna la mu'akhizuna bima natakallamu bihi dama za a kama mu har da abinda muke faɗa annabi yayi mamaki mu'az ya ce saka lakka ummuka kaman kai dai annaka ce kai amma dai kai dinnan ma har wannan ma baka san wannan ba eh akwai abinda yake kifa mutane a wuta a wata ruwayar alama na kirihim a jasu akan karan hancinsu ya ake zaki na akan karan hancin. yana kama can yatsan kafafun ana ja kan yana gurgur kuma a cilla wuta akwai abin da yake sa'awa mutane wannan annabi ya ce illa idi alsinatihim in ba abin da harasansu suka girba ba yasa shi harshe wata wuka ce mai kaifi guda biyu yanzu nan zaka yanko alkhairin da har aljanna yanzu nan zaka yanko sharrin da har wuta balbal shi yasa sai kai taka tsantsan shine wani mai hikima yace ihfal ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la naka fa innahu thuban yace ka kiyaye harshen ka ya kai dan kadan kar ya sare ka dan miciji ne shine bahaushe yace baki mai yanka wuya yanzu nan zaka je da bakin ka a ce bakin sa ne ya ja masa ta mata su sheke surutin ki ne ya ja miki to haka yake shi to shine yanzu yace wato daga maganganu ko ayyuka amma wanda Allah madaukakin sarki yake so ya yadda da su kenan akwai wanda Allah madaukakin sarki baya so bai yadda wato da su ba wal qawlu qad yakunu bil lisani yana iya zama da harshe ne wa qad yakunu bil jinani yana iya zama kuma a cikin wato zuciya ne qaulul lisani magana ta harshe a amalun kasira ayyuka ne masu yawa mimma amara Allah jalla wa daga cikin abin da Allah mai girma da ɗauka ya umarni da shi misalin zikiri kamar zikiri wa tilawa da tilawa kalmatul ma'arufa kalma ta ma'arufi wa nahwu zalika da wasu waɗannan hazihi kulli amin anwa'il ibadatin lisaniyya wa'annan duk suna daga cikin nau'o'in ibadu na harshe ƙaunar kalbi maganar zuciya huwa niyyatuhu ne niyya a zuci take ai ƙasa duhu a nufaci aikin a tasabbitin niyya ala ƙaumin ilbasatun iltabasatun niyya alishak ya ce niyan nan da kuke ji da gani ta wa wasu mutane idda basatun niyyatu ala qaumin fakanu na biha sai suke lafazinta kaga an ce aiki da na zuciya sai suka dawo harshe da ita shine fakanu ya na biha sai suke wato lafazinta na'am anniyatu qawli yace eh niyya magana ce lakinnaha qawlul qalbi magana ce ta zuciya ba ta harshe ba iza da qalbu idan zuciya ta yi nufi wata wajja ilaihi ta ila ta fuskanci abu kana ƙa'ilan bihi laysa mutakalliman amma ba magana irin ta harshe ba li'annal kalama min sifatin lisani domin zance wannan sifa ce ta harshe kalamun zahir kenan amma alqaul ya yakunu zahiran wa ya yakunu batinan yana iya zama zahiri yana iya zama wato batini to wannan shine karin bayani wanda mun samu wani hasken daga sharhin wato Ali Sheikh Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama kuma shine karshen karatunmu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara da cewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to sati biyu za a gaba mu yi karatu ba to kawai matsalar da muka samu ta canjin lokacin magariba ce da yake ƙara saukowa can inda muke kodago makarantar mu ta islamiyya shida saura minti ashirin muke tashi to aka tashi da saura minti ashirin kafin ma na zo bakin titin da adadin ta sahu sai ga lokacin ya tafi to wani shi ne abin da ya bawa matsala amma insha Allah inda mota ta fito daga gareji to wannan matsala ta kauce dama sai na zo bakin titin na tarari abin nan to shine so insha Allah ina sa ranar rana to insha Allah wannan matsala ta kauce Allah ya datar da mu